sha hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya wanda ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan safar shekara ta dubu da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida dama wannan masallacin na masallacin Abu Ubaida ibn al-Jarrah wanda ke Arkilla Sokoto inda muke gabatar da karatun musafi sati na al-Ibana an usul diyana na shekhu malami abul hassan al-ash'ari imam al-mutakallimin rahimahullah ta'ala idan ana biye muna cikin albabun rabi'u babi na hudu babi na hudu inda wani kokari ya tabbatar mana aqida cewa al-qur'anu kalamullah ba irin aqidar mu'tazila da jami'a ba masu kokarin su kore ma Allah magana su ce Allah baya magana don sun suka kore ma Allah magana su Allah baya magana su suka ce al-qur'anu makhluqun malam ya yi kokari a cikin karatun da ya gabata ya tabbatar mana wannan aqida ta cewa alqur'anu kalamullah laysa bi makhluqin tabbatar a hankali sai ta kawo mana hujjoji na hankali a cikin ka'idodin ilmul kalami to malam kuma zai ci gaba amma zai yi hujja yau da aya kafin ya shiga wasu hadisai kamar da buka ambata satin da ya gabata dalilun akha shafi na 90 ga irin mai nuska بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله دليل آخر ومما يبطل قولهم أن الله عز وجل قال مخبرا عن المشركين أنهم قالوا إن هذا إلا قول البشر يعني القرآن فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعل قولا للبشر فقد جعله قولا للبشر وهذا ما أنكره الله على المشركين وأيضا فلو لم يكن الله متكلما حتى خلق الخلق ثم تكلم بعد ذلك لكانت الأشياء قد كانت لا عن أمره ولا عن قوله ولم يكن قائلا لها كوني وهذا رد للقرآن والخروج عما عليه جمهور أهل الإسلام دليل آخر wani dalili na daban kuma bisa ga wayancan da an ka ambata ma da ce wa mimma yubtilu qawlakum daga cikin hujjojin da ka bata magana su na cewa qur'anu makhluqun hujjojin da ka bata wannan maganar annallaha azza wa jal hakika Allah mabuwayi mai tsokaka azza mabuwayi daga aziz na ko walillahi al wa li rasulihi wa lil mu'minin jalla kuma dama zul jalali wal ikram mabuwayi maɗaukaki qala ya ce shi Allah mukhbiran anil mushrikina yana mai labarta muna kaulin mushrikai da sun kace ma alqur'ani yana zargin kafirai kuma yana ambata mana gawa da kahirai sun kacewa annahum qalu cewa suka yi da suka saurari alqur'ani in hadha illa qaulul bashar wannan ai magana mutane ta da suka ji mun sallallahu alaihi wasallam yana katun alqur'ani suka ce in hadha illa qaulul bashar al-mudassir ya'ani abin suka ni da in hadha ay al-qur'an to abinda hujja anan faman za'ama anna al-qur'ana makhluqun faqad ja'alahu qawlan lil bashar duk wanda yace qur'ani makhluqun na ya sashi magana mutunta kenan yana daidai da wancan da ya yace ai in hadha illa qawlul bashar wa hadha to cewa kuma qawlul bashar in ma ankarahu Allahu ala al-mushrikin shine Allah ya inkari ne ga mushrikai ce mai qawlul bashar wa aidan bisa ga haka kuma falau lam yakuni Allah mutakalliman qabla al-khalqi da kaddara a ce Allah bai kasance ya taɓa magana bai taɓa magana ba kamun ya halittu sun wata kallama ba da zalika sanar da baya magana to za mu ce la kanatil ashiya'u da duk abubuwan da sun kawakana kamun ya yi magana din karkanat la al'amri da sun wakana ba da umarni ne na ba da Allah bai magana da ashe da sammai din da kasai din da al'arshi da kursi da duk halitta an kai sun faru ne babu umurnin Allah wala an qawlihi babu magana Allah da yace ku yi ku zamo gashi nan babu zancin Allah walan yakun qailan laha kuni kenan duk abubuwan da sun kawo kana bai ce musu kun ba to kuma shi Allah ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fi an ce kuma Allah bai taba magana ba kenan waɗannan sun faru babu kun an gane ai wahada to cewa i eh, lalle sun faru babu kun Allah bai magana ba kuma haka dai kadda sun ka wakana to wannan magana raddul lil qur'ani tura qur'ani na tun kudi qur'ani na wal khuruj amma alaihi jumhur ahli islam kuma fita ne ficewa ta falka balle tawaye na ga abinda jumhur na musulmi gaba ɗaya sun kai ittifaki kai ya ce jumhur tun da mu'tazila sun fita jahamiya sun fita shi'a sun fita ga wani aƙida ko ehin duk ahalus sunna su ne to shuwa jumhur kuma masha Allah ina fatan mu gane wannan dalili na gaba واعلموا رحمكم الله أن قول الجهمية إن كلام الله مخلوق يلزمهم به أن يكون الله عز وجل لم يزل كالأصنام التي لا تنطق كالأقدام التي لا تنطق ولا تتكلم ولو كان لم يزل غير متكلم لأن الله عز وجل يخبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه لما قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون الأنبياء فاحتج عليه نام إذا لم تكن نافقة لم تكن نافقة متكلمة لم تكن آلهة وأن الإله لا يكون غير نافق ولا متكلم فلما كانت الأصنام التي لا يستحيل أن يحييها الله وينطقها لا تكون آلهة فكيف يجوز أن يكون من يستحيل عليه الكلام في قدمه إلها في قدمه إلها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإذا لم وإذا لم يجوز أن يكون الله سبحانه في تلمه بمرتبة دون مرتبة الأصنام التي لا تنطق فقد وجب أن يكون لم يزل متكلما wani dalili na daban wa ilamu ku sani rahimakumullah Allah shi muku rahama ya kuwa hada sunna anna qaulal jahamiyya qaulin jahamiyya dangane gada suka ce suna son su kore mu Allah magana bari a faɗa ma dai manufa babban manufa ita ta sai ka huta shi na su da suka ce inna kalamallahi makhluqun magana Allah halittata ce Allah bai magana magana halitta ta aka ya kado ta yalzamuhum bihi wannan magana ya lizimta ya zama tilas gare su a wannan aqidar tasu kenan dole su furta wa abinda za mu faɗi nan gaba menene an yakuna Allah azza wa jalla lan yazal kal asnani shi Allah madawakin sarki tun sadda akwai shi tun tun tun da dai tun azal lan yazal tun da dai kamar gumki yake bai da bambanci da gumaka lan yazal kal asnani ko waɗanne asnani allati la tasdiqu wa la tatakallamu tunda asu gumki an ka san da haka waɗanda ba su magana ba su hurci to kenan suna son su ce ma Allah haka yake bai da bambanci da gunki law kana lam yazun kaira mutakallim da tun da bai magana da haka za mu ce a fahimta kenan ashe kokarin kawai suka so ba wani abu na ba illa majusanci na ko maguzanci ko arnanci kawai suka so su na su samun mai gindin zama a cikin musulunci duk wanda ya kore ma Allah magana ya kore ma Allah hurici to bai bambanta haida gunki gumki ce wanda za ka aje kana bauta masa ba mu ce gaba yace li anna Allah azza wa jal saboda Allah madaukakin sarki ya khubiru an Ibrahim alaihi salatu wassalam shina ba mu labari game da Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim annahu qala li qaumi shi annabi Ibrahim ya ce mutanensa lamma qalu lahu lokacin da suka ce mai a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim an san kissan Ibrahim kai ka aikata haka da kuma kanmu ka zo ka sassare na ka kare mana gumaka sai kai haka to mi ibrahim ya ce qala cewa bal fa'alahu kabiruhum hadha katon su gaya babban gana su shi yayi hakan fas'aluhum in kanu yantiquna ko tambaye su in suna magana yana sun ya nuna musu cewa ba su magana kuma rashin magana shi a illar da ba abota musu yana aibanta su da rashin magana yace fa hatajja alaihim kaga annabi ibrahim ya ya kafa musu hujja bi anna al asnama idza lam takun nadiqatan mutakallimatan cewa gumaka idan ba su furuci ba su magana lam takun aliha ba zama abin bota kuwa to wa annal ilaha kuma yana su ya nuna musu abin bauta Allah shi in dai abin bauta na to ba a abin bauta la ya kuna gaira na tafi wanda bai magana ba abin bautan da bai magana to falan ma kanat al aslam allati la yastahilu an yuhi Allah yantiqaha to a yayin da ya zanguma ka waɗanda ba abu na mawuyaci ba Allah shi rayar da su ya sa su yi magana kuma mawuyaci na ba abu na mawuyaci ba Allah ya sa gunki yayi magana ko ba haka ba in Allah ya dama ya sa mai magana ya magana in Allah ya dama ya raya shi ya raya shi ko ashe yin magana gunki gunki ya magana ko icce jamidi ya magana ba mustahil bane ga Allah ba gagara ba gagaran abu na ga Allah ba to lokacin da su <clears throat> gumaka din ba abu ne korarre Allah ya raya su ba ba abu ne korarre Allah ya ya sa su su yi magana ba ko la la takunu aliha to ba zama Allah tunda ni tunda sai an za su yi magana an fahimta falan ma kanat al aslam allati la yastahi la yastahilu an yuhi Allah aw yuntiqaha la takunu alihatan da gumakan da waɗanda in Allah ya ga dama ya siyaraya su kuma ya sa su yi magana amma da yanzu ba su magana ko da sun ka kasance ba su iya zama Allah duk da su akwai possibility na su yi magana in Allah ya ga dama akwai possibility na saurayi su yi in Allah ya ga dama ko akwai wannan cikin su to duk da ba su zama Allah ba tun da bi tun da ba su yi magana ba an gane ba ba su rayu ba to fa kaifa yajuzu an yakuna man yastahilu alaihi al fi qidamihi ilaha yaya wanda za a ce tun azal kuma har abada sai magana tun da shi sai suka yi Allah yana siffa da tun azal yana da ita kuma tun kuma har abada bai gushe mata ko wannan akida ta har ahlus sunna ga kowace siffa lam yazal ya zalu to sun ce Allah fi kidami tun azal ne bai magana kuma a nan gaba ba zai magana ba to kaga kenan gumukan da yana yiwa su yi magana ko ba haka ba yana yiwa Allah ya rasu su akwai sa'aran ma suna iya magana to shi ko ga hawhau sun kore mai magana mun zulke dami wa ilal bakai to in yanzu ha wadancan da akwai sa'aran akwai possibility akwai tsammanin su yi magana ba zan Allah ba to ina ga wanda kwata-kwata ba a tsammanin ya magana ya ka saki aqidat Allah ta fahimta da ɗai bai taɓa magana ba a ce wasu kuma har abada ba zai taɓa magana ba in ma wanda aka sa ran yayi magana bai zama ubangiji ba to ina wanda ba a saran an fahimci wannan shi na ya ce falamma kanatil asnamu التي لا يستحيل أن يلهي الله وينطقها لا تكون آلهة فكيف يجوز أن يكون من يستحيل عليه الكلام في كلامه إلها يا ذي زمان أبنجدي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الله يا وجه والنارين الله يا وجهك كذا وانا وإن لم يجوز أن يكون الله سبحانه في كدمه بمرتبة دون مرتبة الأصنام التي لا تصدق إن يظن bai halatta bai yiwa a hankali da shari'a baiwa Allah ya kasance karka a tun kidan dine tun azal dine ya kasance da bisa wata martaba martaba da bata ko kai gumki ba ko tun da basu ko gogun irin wanda sun kace martaba daraja Allah kenan bata kai ko gunki ba don gunki mun ce ana tsammani in Allah gada mai sa ya magana ko to shi ko sunna na kama Allah gaba ɗaya bai magana kuma har abada bai kuma tun azal bai to idan yanzu zan kai aqida ka ta ahlus sunna bai aje aji Allah karkashin gunki a ce koi miza ko fifikun da gumki tsere ma Allah gumkin da bai magana to fakada to miza kai dole kai gyara to gyaran fakada wajaba an ya kuna lam ya zan mutakallima to dole in za ka gyara ka ce to dole ka ce Allah na magana kila fahimta kadiya ta gaba ko ko dalili na gaba dalilun akhar وقد قال الله تعالى مخبرا عن نفسه أنه يقول لمن الملك اليوم وجازت الرواية أنه يقول هذا وجازت وجاءت الرواية أنه يقول هذا القول فلا يرد عليه أحد شيئا فيقول لله الواحد القهار غافر فإذا كان عز وجل قائلا مع فناء الأشياء إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا شجر ولا مدر فقد صح أن كلام الله عز وجل خارج عن الخلق لأنه يوجد ولا شيء من المخلوقات موجود دليل آخر wani dalili kuma na tabbataccen Allah na magana wa qad qala Allah ta'ala mukhbiran an nafsi Allah mulkin sarki ya faɗi yana ba da labari game da kansa abin da zai aiwatar ran alkiyama nahu ya kuli shi Allah zai ce ran alkiyama limanil mulkul yau gashi da kai ne ya ce zai ce to wanda bai magana ka ce limanil mulkul yau ma wajatin riwaya riwaya ta zo annahu ya kulu hadal alqawl Allah zai faɗi wannan maganar fala ya ruddu alaihi ahadun shai'a. babu wani wanda ka wace komai kowa shiru saboda tsoron Allah wa sai Allah ba kai ne amsa ya ce lillahi alwahid alqahar wannan ta tabbata fa idza kana azza wa jalla qailan idan Allah madaukakin sarki zai furta haka ma'afana'i al al’ashiya a yayin da abubuwa sun kare babu wani abu in abinda samun ka ce ma abubuwa sun kare in domin a lokacin da Allah zai faɗa maganar la insana wala malaka wala hayya wala jana wala shajara wala madara ehin kuka karanta su da nasba duk gaba ɗaya akan ka'idar la nafiyati jinsin tana nasba ko ko tana bina'i akan fataha ko kuma aka karanta shi akan la insanun wala malakun akan ka'idar la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'atun eh akan don bataini ko ko akan mabni al-fath a yayin da la insana babu wani mutum in dai dan adam na mai suna mutum babu sharan nan wala kowa ya mutu ma'ana wala malaka ba wa mala'iki wala hayya wala jana ko kai ba ma mutum ba ko mala'iki babu wani abu rayan abu ko kwaro ko mi wala janna babu wani aljani wala shajara wala madara babu icce babu wani dutse madar dutse babu wani abu wanda aka cewa gashi raye duk gomi gaba ɗaya a ah, dakkan dakkan ko gaba ɗaya to Allah ka cewa haka shi yace limanil mulkul yau kuma shi ka cewa lillahi al alhadil qahar to ana cewa magana wanda yau ga magana faqad sahha hadisi ya tabbata anna kalam Allah azza wa jal kharijun anil khalqi hadisi ya tabbata magana Allah dokin sarki ba a cikin mutanen ta ka hitowa ba a cikin mutanen ta ka hitowa kharijun anil khalqi ta fita cikin halittu ma'ana ba halitta bace ya annahu yujadu wala shay'un min al-makhluqati mawjudun saboda mi saboda dalilin mawan ga ishe ka li annahu yujadu saboda akwai Allah akwai Allah yaushe wala shay'un min al makhluqat mawjudun sadda babu kowa akwai Allah sadda babu kowa sannan kuma an faɗi sadda babu kowan yana magana kuma an faɗi sadda babu kowan zai yi magana to wai magana kaga Allah na magana nabi da wannan hadisi liman al-mulku al-yawm lillahi wahid al-qahhar wannan ruwaya ruwaya dabrani ta tana da rauni a ruwayat amma akwai ruwaya bukhari ba liman al-mulku take ba ana al-maliku aina al-muluku kila masu ta hakiki dan wani irin namu adiba can kasa shahi na 91 din shahi na 91 kasa namba ta 20 huwa juz'un an ga wurin wannan gutsure na shi wanga hadisi da ce Allah ne cewa liman al-mulku al-yawm sai kuma Allah ba da amsa da kai ne ce lillahi al-wahid al-qahhar huwa juz'un wani gutsure na anka gunto min hadisi suri na hadisin busa kahu as-suri wani suka fi suri ko fasa ifa man fi samawati kuma fil ardu illa ma sha Allah min hadisi sur hadisin busa kaho at-tawil dogon nan alladhi rawahu abd ibn humayd wanda abd ibn humayd ya ruwaito wa tabrani وابو يعلى ابراني ده ابو يعلى ابراني في المطولات والبيهقي في البعث يعني ما بقول بيهقيات شيبا كاش اتكل التاسع البعث نتاشع القيامة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان جميع الاحياء نشوا دكنا هل تندوني اغبا ايرايو idza matu idan suka mutu ba'da nafkhati al-ula bayan busa bushin kaho na farko wa lam yabqa illa Allah azza wa jal a lokacin da ba wanda ya saura sai Allah qala Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin Allah ne ce ana al-jabbar ana al-jabbar ana al-jabbar salatan sa uku thumma yahtifu bi sauti sane daga sautin sa shi Allah yace limanil mulkul yawm ya wada haka salata marratin fala yujibuhu ahad ba wani mai magana kuma ya kulu nafsi sannan ba kansa amsa lillahi alwahid alqahhar wannan hadisi wa huwa hadithun da'if yana da rauni ta hanyar sadadin sa amma in kana son gyara ma shi ga wanda yake wanzur fathul bari kadi fathul bari gashi nan mujalladi na 11 number page 318 zuwa ɗari da tara. وتفسير ابن الكثير كتب تفسير ابن الكثير مجلد النبي نمبر نمبر شفيه دليل أربعين دشين زوا دليل أربعين ترى كذا يعني جميل شيء حديثا أما جاء حديثا وليك وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما إمام البخاري الإمام مسلم سورة حديث نن جاء وليك أما أهني ما في إنجنشي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة sadda Allah zai ga magana Allah zai damci kasa eh was samawati maqawiyatun bi yamin eh Allah zai damci sammai da kasa ya damce su ga kasa wal ardu wal ardu ko maqawiyatun bi yadi dun tiyaye yawma yawma an tawi sama ka tayi sijillil kitab ko ita sama na ita za a yi eh sanar ce kasa kuma ce mata yi wal ardu qabdatuhu ko wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah a qur'ani ka magana ita ko kasa za a damke ta Allah dokin sarki zai jinke ta gaba dai kasa wagga ta hasta hatta bakwai sannan wannan saboda muka gani hatta bakwai Allah zai damke wa cikin hannu idan ya damke cikin hannu da duk abin da ta da duk abin da a cikin samai din da kasai din Allah ya jinke su wa yaqbidu Allahu al-ardha yawm al-qiyamah wa yadawi as-sama'u bi yaminihi kaji ba ya nade sama ya nade ta aza ga hannunsa biyamini ga hannunsa kilta ya dai yamin ثم يقول كسيتي أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض أنا الملك أين ملوك الأرض wannan shine riwaya da ta inganta ko kuma lafazin da inganta ta hanyar an fahimta ko wanzu al-fasha idan ka son game da hadisin kadiba inda malam ba ta reference na ibnu kasir da kuma fathul bari insha Allah دليل آخر دليل آخر وقد قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما النساء والتكليم هو المشافهة في الكلام ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم حالا في غيره حالا حالا في غيره مخلوقا في شيء سواه كما لا يجوز ذلك في العلم dalilun akhar wani dalili na daban har yanzu wa qad qala Allah azza wa jal Allah madauke sarki mabuwa yace ce wa kallama Allah Musa Allah ya magance Musa magana yawa Musa magana magana kuma ta hakika takliman haga takidi na ko ga larabci an ka ce wa kallama Allah Musa takliman aka yi abu aka kawo taukili ya haita daga majazi ko masu majazi ko ba haka ba suka ce abin da aka nuna cewa abu hakiki na a sake yin taukili. cewa suka yi an ce ja'al amiru nafsuhu ko lallai shi na babu majazi cikin harkar wa kallama Allah Musa taklima magana ta baka fassara duk abin za ka fassara da kalamu wa kallama Allah Musa taklima to wannan Allah ce haka ko to wat takalimu magana kuwa magancewa kuwa huwa al-mushafahatu bil kalami shine shine ma magana ka jiya kai magana a jiya mushafaha baki da baki wajen magana mushafaha ba eh ayi ka kushe kunnen ka kai ma kai a jiya shi a mushafaha baki da baki to wala ya juzu bayyuwa an yakuna kalamul mutakallimi maganan mai magana a ce kawa mutum magana a ce amma magana ka halam fi ta sauka wani wuri na a ce wai bai yiwa a ce wannan abun na magana a ce takata kamar suka cewa itce yawa annabi Musa magana ko ko dutse yawa annabi Musa magana ko bai yiwa in ko da dutse yayi ko itce ba a ce Allah ya magana don dutsen ko iccen ba shi Allah ba makhaluka bai yiwa a ce magana magana mai magana ta sauka hallan daga sauka nan halla ya hullu ko sauka fala ta daga fa ya hulla alaikum ghadabi hallan fi ghairi fi ghairi makhluqan fi shay'in siwa a ce an halicce ta an fata cikin wani abu wanda ba Allah bai yi wa ko ku siya wanda ba mai magana ba kama la ya juzu zalika fil ilm kama yadda bai wa ga siffar ilimi a dauke ta a sata ga wani a ce Allah al-alim ko al-alim Allah mai ilimi na a ce amma ilimin Allah bai tare da Allah tare da wani yake ai bai wa ko a hankali ko to shi ma haka al-kalam bai wa a ce siffa ce ta Allah amma cikin wani ke bai bai bai bai wa. dalili na gaba dalilun akhar وقال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص فكيف يكون القرآن مخلوقا وأسماء الله في القرآن هذا يوجب أن تكون أسماء الله مخلوقة ولو كانت أسماؤه مخلوقة لكانت وحدانيته مخلوقة وكذلك علمه وقدرته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا دليل آخر wani dalili su da dai wannan dalilin na malam in dai sun kai yawa to zalillai amma in ka ɗauke su guda guda wanda ya ɗan rauni wajen bada dalilin eh amma in muka gwama ya haɗa sauran dalilai da aka yi ta waje aka yi ta waje aka yi ta waje to wannan shi ma ya kan shiga ila wa kun san yan hadiyan hanyoyi sun kai yawa yukawi ba'daha ba'da wa qala lahu azza wa jal qul huwa Allahu ahad Allah shi tabbata daga sura ko kuma shi ka magana ko yace qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya allah qul kace musu huwa shi ubangijin nan naka Allah shine Allah ahad wanda atilo guda babu wani tare da shi fi mulkihi wala fi sifatihi wala fi asma'i ahadun Allahu samad shine ubangijin da aka nuhi da bukata kalima as-samad malama aqida suna fassara ta gida uku ko da luga ana dokar ta gida uku malama aqida kuma sun kace suna shiga as-samad wanda bai bukata zuwa ga kowa as-samad wanda kowa ka bukata zuwa ga rai kuma ana ce ma abu as Samadu a yayin da bai da siffat na kasu sai a ce mai samidun wato wanda mai karfi majiyi karfi wanda bai kowa samad ya smudu ana cewa kuma samad ya smudu ai irtafa yartafi'u samad ya smudu yayi sama duka sifofin sai haka suna iya cewa ga Allah sawa'un shi aka hudu da bukata ai Allah ya haka nan shi bai bai bukatar da kowa ai Allah ya haka nan in kace mai madaukaki yartafi'u ai Allah kuma fawqa fawqa fawqa ko kaga duk kaka wannan kuma bai bukatar wani abu da sauransu dukkan asabar na shiga Allah su sa madde lam yalid suka ce qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yalid shi Allah bai haihu ba wa lam yulad ba ya shi ba kasancewa sai kaga as-samad ko ba haka ba bai bukata ga kowa kuma kowa gare ka bukata as kowa gare ka bukata lam yalid wa lam yulad shi ko bai bukata ga kowa ko ba haka ba don kaga wanda ya haihu yana haihuwa na saboda ni in ya tsoho a tallafa mai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin wala uridu an yut'imuni duk wanda ya haihu sun yake dan dane ne tallafa mai ko ku in ya tsoho? ya isa mai ga wasu abubuwa Allah ce to ni na halicci mutanen da aljandun su yi bauta ba abinci nika son su bani ba ba san da kai su karfafa ni ba kila fahimci wannan to Allah shine lam sanan wa duk wanda an kai fa kasawa ta ba tabbaji an kai ka ko ba haka ba sai ka kasawa don sa da an kai ka kasan an hika kenan ko ba haka ba to kuma shi ko Allah babu wanda ya shi kaga a hankalce bai wa a Allah kenan eh eh walan yakul lahu kufuwan ahad babu wani kini ko takwara ga Allah kufuwan akwai nazir akwai shabir akwai matil akwai kalmomi da yawa akwai niddu wala taj'alu lillahi andadan andadan jam'un niddu duka an amfani da su wurare da dama ehe niddu idan siffar da aka gare ka wancan na da ita amma a yayin da baku da jittuwa ko sai a ce mata niddu eh kamar kishi ta shi sarki kai sarki kuna takin saka shi shugaba kai shugaba ko shi dan takara kai dan takara ga mukami guda sai a ce ni duka kira an gani. naziru kuma ya zam takwaranka shi matsayi ne matsayinka an ba ku takin saka shi shugaban wata kasa ka shugaban kasa ba ku ko jidani ba kasa guda kuke ba kila an gane ziru ehem masilu sun kace ana samu ne daga dukkanin sifofi gaba daya sifofi ko asma'u ko mi in kai tariya ɗari bisa ɗari sai a ce masil a yayin da shabihu kuna iya tariya ga wata siffa ba ku tariya ga wata siffa sai an ka to shi ko kufuwa ga ko ina biya game ma'anonin guda hudu kila an fahimta ya an ka kore kufuwa ya kore masilu ya kore shabihu ya kore nazihu ya kore diddu walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda attamka Allah mai gwada mai kama da Allah ta kowani bangare abinda muka san mu ce malam da ya kawo ga aya ce kun dai sawa ga aya ta kunshi Allah suna Allah ahad suna Allah na siffa Allah ta wahadaniya as-samad suna Allah na lam yalid wa lam yulad sifa ce mustahila ga Allah wanda an kore ma Allah wa lam yakul lahu kufuwan sifa ce mustahila ga Allah ko magana Allah ta ko ba magana Allah ta ba waɗanda siffofi da waɗannan suna na cikin wannan sura kenan makhlukai na ce ka sun yace makhlukai na kenan shi na yace fa kaifa yakunu alqur'anu makhlukan to ya alqur'ani zai kasance shi ya zama makhluki wa asma'ullahi fil qur'ani ga sunan na cikin Allah cikin alqur'ani ya zai ya zai an fahimta hada yujibu kenan wannan zai kawo an takuna asma'ullahi makhluka sunayen Allah su zama makhlukai kenan ko zai zai kawo haka nan walau kanat asma'uhu makhluqatan da ko sunaye Allah an ce makhluqai na su ma kaga su an kai ba tun azu suke ba la kanat wahadaniyatuhu makhluqa da zama ne guda shi ma daga baya samu ko ba haka ba kenan can da su da yawa suke aluri da yawa suke kila ko ta kashe su ko ta bambin nasu ai zan guda ko ba haka ba wa kaza ilmu huwa qudratu ashe qudrat da ilmin sa kenan shi ma makhluqa na daga baya na jahiliya kowa mallami daga baya na da bai da iko ya samu kariyar zama iko ko ba haka ba inda kace makhlukun ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Allah dauko ko daga wannan walakanci da wannan rini da aka yi mai Allah dauko daga wannan uluwan kabira muka ce idan wannan tana shiga cikin jeran hujjoji amma in ita ɗaya ta tana ana ai kaure ta da wata kauli da wani kauli guda wanda sai ka wata gyara wata magana a kula shi ka'idar da ahlus suna shi sun kai wata magana sun kace Allahu tabaraka wa ta'ala ya takallamu mata sha'a wa kaifa sha'a wa hina sha'a yana sadda ya da sadda da yadda ya so yana magana yayo magana zai yi magana sai ka san wannan don in warware mana kada a samu shubha sai ka ɗan rikita to sai ka san haka idan an ka ce Allah yana magana ba kamar da ashariya suka tariya da ahlus sunna suka ce Allah na magana amma sai sun kaɗa wani abin nan wata wuta Allah yana magana eh sai suka nuna sai suka ce ku ji Umar Barahimi sai ce al-kalamu sifatun qadimatun qa'imatun bi zati idan kun gane cikin Umar Barahimi sai ko irin irin da aqidan ga na na ash'ariya da suka ce alkalamu sifatu sifa ce kadimatun marashiya farko ka'imatun bi zati tsaye ta ga zatin Allah to su gare su da ahlul mantiki da ilmul kalami cewa ka'imatun bi zati ka ja mai layi hadari na inda ahlus sunna wanda as-salaf ya faɗi haka shi yana da abin da ya kari, kusan kowa na da nashi shi na da nashi terms kalmomin da ya kamfani a nashi field a nashi fanni to su masu kalamu ko masu ash'ari ai sun kace ka'imatun bi zatihi manne take da Allah wannan siffat an gama ta ba ta karuwa kila fahimta abinda suka nihi nan Allah ya riga ya gama magana tun sadda ya magana bai saki magana ya gama Qur'ani magana Allah ta amman marashi ya harko tun sadda yadda dama ya magana yayi magana bila sautin wala harfin to bai ko magana har abada yanzu ya riga ya gama misali guda bane kara misali eh, mu ma gane akida mu yan yau kamar kai kai kai recording ka tafi kaga in kai recording magana ka shiga cikin cassette an aje shi ko magana tana dan ita to har abada sai da aka son ta je kawai sa ya kai kai yana yiwa ma mai cassette din ya mutu ba haka ba amma a sa karatun yana nan to shi suka ne da magana Allah shi suka ce ka'imatun bi zati sai ahlus suna sun kai gyara suka ce a yakallama wa yatakallamu wa sayukallimu kaifa sha'a wa mata sha'a yayo magana yana magana har yanzu in ya tashi kuma zai yi magana to in ka fahimci haka to tunda yana magana kuma zai yi magana kila an fahimta to sa ko kuma yayo magana to samun sunayen Allah maɗaukakin sarki cikin alƙur'ani waɗanda ya riga ya magana asma'ul lahina. wannan shi a hujja cewa su gairu makhluka abinda sani kawon kila Allah in ambaci wani abu zai zai hito ga hili in mun ka ce ai duk abin da a cikin alƙur'ani dole ya zama gairu makhlukin Allah ya ambace kila fahimta to cikin Qur'ani babu Abu lahabi babu Fir'aun babu Musa da Isa wa ma unzila ala muhammadin babu shi to duk waɗanda sunaye makhalukai na ko ba makhalukai ba makhalukai na su mutane ba kasancewa sunaye cikin qur'ani shi ka nuna waɗannan ba makhalukai na ba sai ka shata ka'idar cewa Allah yana magana kai fa sha'a wa mata sha'a to sadda ya ga dama ya ambaci sunan Muhammadu da Fir'aunu da Musa da Isa cikin Alƙur'ani sadda ya ga dama ba san me ko mun gane wannan akida ta mai zuri sosai amma sunayen Allah dama akwai su tun tale tale tun azal kila mu fahimta wadin su yanzu wadin suna dama akwai su an fahimci wannan <laughs> to a gane wannan dalilun akhar dalilun akhar وقد قال الله تعالى تبارك اسم ربك الرحمن ولا يقال للمخلوق تبارك فدل على أن أسماء الله غير مخلوقة غير مخلوقة وقال ويبقى وجه ربك الرحمن فكما لا يجوز أن يكون وجهه أن يكون وجه رب أن يكون وجه ربنا مخلوقا فكذلك لا يجوز أن تكون أسماؤه مخلوقة دليل آخر وقد قال الله تعالى الله بدك سرك تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ما نأتي ولا يقال للمخلوق بأتي مخلوق تبارك تبارك اسمك بأتي مخلوق هكذا بأتي ما تبارك إيه كاك فدل على أن أسماء الله غير مخلوقة فند أنك تبارك اسم الله تو أشياء to أسماء الله غير ma ga asma'ullahi lugatan duk da dai ban na inda malai kawai ya samu ga ka'ida ba ta cewa ba a ce ma wani makhluki tabara amma da in ta in ya tabbata a luga ko ya tabbata a shari'a wa huwa ba'idun ce fi ga shari'a sai dai kila ga luga in ya tabbata ba a ce tabara da makhluki to ga Allah da kai ne yasa tabara ga suna ne ashe suna ne ba makhluki bane an fahimci wannan hujjatu yace wa yabqa wa qala Allah yace wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wa dhul jalali wal dhul jalali wal ikram ko fa kama la yajuzu an yakuna wajhu rabbina makhluqan kamar yadda mun ka san bayyuwa fuska Allah ta zama makhluqi ko to haka zalika la yajuzu an takuna asma'uhu makhluqatan haka ma bayyuwa halin sunayensa duk da sunaye na Allah da sifatu zati na Allah duk gaba ɗaya ba su karewa rashin kare wasu shine ba su da farko ko ba haka ba to tun da sifofin Allah zatiya irin wajahu ba ta karewa don ba makhaluka ba ce to akwai asma'ullahi kenan ba su karatun da ba makhaluka ba an gane wannan dalilun akhar dalilun akhar وقد قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط آل إمران ولا بد أن يكون شهد بهذه الشهادة وسمعها من نفسه لأنه إن كان سمعها من مخلوق فليست شهادة له وإن كانت شهادة له وقد شهد بها فلا يخلو أن, فلا يخلو أن يكون شهد بها قبل كون المخلوقات أو بعد كون المخلوقات فإن كان شهد بها بعد كون المخلوقات فلم تسبق فلم تسبق شهادته لنفسه بالإلهية بالإلهية بإلهية الخلق وكيف يكون ذلك كذلك وهذا يوجب أن التوحيد لم يكن يشهد فيه شاهد قبل الخلق ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل كون الخلق لاستحال إثبات التوحيد ووجوده وأن يكون واحدا قبل الخلق لأن ما تستحيل الشهادة عليه مستحيل وإن كانت شهادته لنفسه بالتوحيد قبل الخلق فقد بطل أن يكون كلام الله عز وجل مخلوقا لأن كلامه شهادته دليل آخر وقد قال الله عز وجل الله آياتي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط معناه شهد الله الله يا شهده Allah ya shaida annahu la ilaha illahu babu abin bauta ta masai shi Allah ya shaida mu rike wannan kalimar Allah shi shaida wal malaika mala'iku su ma sun shaida babu abin bauta ta masai Allah wa ulil ilm malamai ma'abuta ilimi sun shaida babu abin bauta ta masai Allah qa'iman bil qist ai Allah yake da adalci ko Allah ya shaida Allah aka ce ka shaida zo ka bada shaidu a kotu ko a wani wuri to za ka yi kai gum ko kana magana ba magana za ka yi ba ka ce na shaida kaza haka yake ehe ka jiya ajiya ka faɗi ajiya a tambayi ka ka tabbatar ko ka kore ba shi a shaida ba karkashin shahidan Allah shi da malaka sai hinsa Allah na magana don duk wanda wanda bai magana to dai mutane gumsaye ko ba haka ba aka ce wai shaiduna? ka san babu shaidu ku shi na ce wala budda ba makawa an ya kuna shahida shi Allah ya shaida bi hadhihi shahada ya shaidi wannan shahada da yace ya shaida ba makawa Allah ya yi ta wa sami'a min nafsi kuma ya ji ta da kai an fahimta li'annahu saboda shi Allah saboda da al'amuri yake in kana sami'aha min makhluqin in ji yayi ga wani shi Allah bai bai bai she bai ta ji ya she da wani ya she da wani ya to ya ce wallahi tallahi haka abu kaza misali ya faru ko ji kai min makhluqin ga makhluqi kaga fa laysa sharatan da shi ba shi ta gare ba ba shi ya bada shaida ba cewa an kai nan ba shahidan Allahu an kace a fahimta sosai yace wa wai za ka na shahadatun lahu wa ka shahida biha to in ko kace a'a shaida din Allah yayi abite lalle Allah ya shaida kuma shi Allah ya shaida haka nan to fa la ya sai mai ma tambaya baiwa ɗayan dole ɗayan abu biyu zaka bada amsa shine ni fa la ya khazu an yakuna shahida biha qabla kawl al tambaya za mu ma ko dai a kasance ya Allah ya shaida shi ya kamo da tamu ba ta mu kowa tun kamun ya halitta ko dai zan kamun ya halitta wanga ya faru aw ba'da kawl al ko ko bayan ya halitta tun kamun ya halitta ko bayan halitta ɗaya muka so to fa in kana shaida biya ba da kaunar khalqi to mu aji cewa kamun ayi halitta ko wanda shine daidai din mu kaddara mu doki wanda za ka dauka mu ce bayan ya yayi halitta ya shaida to falam tasma shahadatuhu li nafsihi bi ilahiyatil khalqi fa kaifa yakunu zalika kadhalika falima ko ba falam ba ko eh ko falam falima tasdiqu shahadatuhu li nafsihi bi ilahiyatil khalqi ko ko lam tasbaq shahadatuhu li nafsihi bi al khalqi to kaga kenan ashe cewar da yayi in dai sai da ya halitta sannan ya shaida cewar da aka yi ko ko cewar da ya shahada Allah shahada Allah annahu la ilaha illa huwa ashe kasancewa ce abin bauta ga halittu ko ba haka ba ashe ya riga ya shaida ashe tun bai umarni ba tun bai zan abin bauta ba tun bai ce shahida ba a kan bauta mai kan wace ka'ida an ka bauta mai babu don ga ka'ida dole a ce Allah sai da ya tabbashe da cewa la ilaha illahu sannan an ka fara bauta mai ba zan ko mun gani ai sai an yi doka gane gare mu sai an yi doka kaka taka dokar a tsaye dama da hukuncinta ko yanzu an ka zo kai laihi daga bayan laihi wancan yayi wancan lai wancan sai an ka ce kai wanga irin magudanci da muke ce ba ta Qur'ani ba misali sai a ce ka irin laifukan ya kamata a yi musu doka ko ba haka ba sai a zo a yi doka a zo kaza a zo kaza a zo kaza a yi doka ya an kai doka tana shawo wanda ya laihin kamun hukuncin to kenan abin da malam ka son ya ce to tambaya za mu yi ma in dai Allah ya shaida annahu la ilaha illa qabla al-khalqi ko ba'da al-khalqi in ka ce ba'ar al sai mu ce to ashe sai da ya halitta da ya halitta kuma sun tare ka bauta ta mai don ko da kai baka bauta mai ka da mala'iku sun bauta ma Allah kuma wa ma min shay illa la bisab illa bisab bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu ko to ashe ku sun bauta ma Allah kamun Allah ya ce a bauta mai kaga wannan batilin ko ba haka ba gashi na abin da yake cewa wa hadha to in ku haka na yujibu abin da zai tabbatar mana annat tauhid shi tauhidi lam yakun yashhadu bihi shahidun qabla al-khalqi kamun ayi halitta ba ba a tauhidi babu wanda ya shaida cewa tauhidi ya kamata ai babu wanda ya shaida cewa Allah ya kabauta maka qabla al-khalqi ko kenan kamun khalqu Allah bai cincinci abota ta bai shi kadai ba a fahimta sosai to in ko haka na to walau istahalat walau istahalat ash-shahadatu bil wahdaniyya qabla qawl al-khalqi la istahala idan kuma babu shaida na cewa Allah makaɗaici na shi ya ka bauta tama kamun ya halitta babu ta don bai shaida ba sannan mala'ikun dama sai da ya halitta sun ka taho sannan ulul ilmi dama sai da halitta sun ka taho to kenan qabla al-khalqi mala'ikati qabla khalqi ah, ulul ilmi shi karanta ne Allah lam yashhad to in ko ta tabbata an ka ce lam yashhad bil wahdaniyya ko ba haka ba qabla qawl al-khalqi ko sai sai mu ce lasta hal isbatu tauhidi wa wujudihi kenan tabbatar da tauhidi ko samun tauhidi babu shi an gane sannan wa an yakuna wahidan qabla al kenan ya ya koru korarre da Allah ya kasance shi kada ka bauta ma kaman ya halitta ba haka na ba tunda bai shaida ba li'anna ma tastahilu shahatu alayhi don saboda duk abin da ba ba a shaida kai ne ba mustahil korarre na to qabla al bai shaida cewa shi abin bauta bane to in kana shahatu li nafsihi Tauhidi in ko kace a'a cewa da ya shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wannan shaida da Allah wa kai shi dai abin bauta in kace yayi ta qabla al-khalqi kamun ya halitta yayi ta to faqad baqala an yakuna kalamullahi azza wa jalla makhluqan to an kore ma kenan magana Allah ba makhluqi bane dun yayi ta kenan qabla al-khalqi kenan ba ta cikin khalqi ba zai da ko kun gane ba ta cikin khalqi duk in kace khalquta sai mu sa to sai mu jalayi mu ce da baki ina wani zamani an ka fara halku to dole ka faɗa mana tun da kai kace halku ta to lokacin za ka faɗa mana an ka fara halku har zuwa yau to sai mu ce kabla wannan halku to Allah bai magana ba in ko bai magana ba to bai shaida ana bauta mai ba in ko bai shaida ana bauta mai kenan babu babu bauta Allah ba tauhidi ba kaza ba kaza duk tsalkake Allah babu shi kabla halku kila fahimta in ka ce a ba ta faɗuwa wagga dole mu ce Allah ya shaida cewa shi aka bauta ta ma kablal halki sai mu ce a to kai ka hito kablal halki ko shi aka bauta ma da miye shaida da magana magana ya ce da cewa shi aka bauta ma kablal halki to kablal halki kace ashe kenan shi magana lanza halka to an yi shi kablal halki an gane abin da ka yawo masha Allah wa kad matsala an yakuna kalamullahi azza wa jalla makhluqan li anna شهادة سبب saboda قال Allah ita ce shaida to kuma ita ko أن gata an yi ta qabla الخلق da ka an yi ta to kenan da rai ko tambayi mana su da alaka da karatu to duk wanda ka karanta in ba ta da alaka sai mu bata tambayar aqida ko tauhidi ko yace da Allah Allah ya kara ma malam imani da aqida yace da Allah malam shin kawo kalamu a cikin aqida yana da laifi kuka tambaya ko satin da ta gabata ko ina jin kila mai tambaya da Allah bai fahimci kila abin da aka yi ta magana kai ne ba kila bai sai ya zanna a istilahi na malama akida gaba ga malami akida ya mai bayani mishikan da alkalamu sun kace kila bai aza aza yake ko kalamu ɗin ga kalamu na lafzu mufidu kastaqim ismu wa fi'lu thumma harfu lil kalim ko aka aita aza alkalamu inda nuhati wal kalamu inda al bulagai wal kalamu inda malatika wato abin da aka kalamu kalamu din da kaji ana cewa kalamu kalamu wanda aka zargi sai imam ahmad na zargi ne suwa suwa na zargi ne ba kalamu wanga na harshe ba shine mi mun sha nana ta dogaro da tunaninka da yayin kwakwalwarka da wayon da aka gare ka da experience da kasan je kasan yau ko ba haka ba da salaile na magana kai describing Allah ka siffanta Allah ka gano Allah ka ci ma manzo sallallahu albasa ka rinka faɗin wasu abubuwa game da Allah waɗanda babu Qur'ani ba hadisi illa hikimar kata da wayonka da haka kaka ganin Allah ya zama kila an fahimta a hankalinka wannan shi na malamai magabata ka suka ilmul kalam man takallama faqad tazandaka duk wanda ya fara kalamu yana zama zandiki to saboda haka irin waɗannan kalamu kalamu shi aka ce kalamu la Allah tamna na bangaren aqida bangaren ilmin mantiq wanda kila in mutum bai saba da shi ba sai abin nan dama akwai ilmul mantiq cikin ilmul mantiq aka hidda ka ilmul kalami dama suna cewa ilmul mantiq su masu yabon ilmul kalami sai kokari su ba kansu uzuri suka ce a akwai bambanci da ilmul kalami da ilmul mantiq ilmul mantiq dogaro ka cokam kan hankali da tunane na waɗanda ba musulmi ba cikin musulunci ba musulmi ba a siffanta ubangiji su suka ce ilmin mantiq kenan suka ce amma ilmul kalam yana da asali shine dogaro ka cokam kan hankali tunane amma na malumman musulunci a kula bambancin da wancan na malumman musulunci game da Allah madawakin sarki kaga duka da inda aka tumana aka faɗi duka dai dogaro na akan tunani da hankali na makhaluki kuma wanda ba ma'asumi ba kuma ba wahayi aka yi masa ba in kana so wannan shine sannan kuma a kula ilmul kalam dan gada maka aka aka suka kan abu shidda dan gade ka magana ba abu shidda dan ba wajen walla ko sallah ko azumi ko zakka ko haji ba abu shidda dan ga adam abu shidda arkan islam an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wal qadari wadanga shida nan dai na ilmul kalami ka yawo kuma na ɗaya na ilmul mantiq ka yawo kuma ita an rigimar da aka tsakani ka ce ka ba da labarin lahira alhali ba ga qur'ani ba ga hadisi ka gani ba to ta yaya ka ce ka faɗa mana mala'iki kai ta gatan gatan ku to ta yaya ka ce kadaru kai bayanin ta ba ga Allah ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam yaya za kai da da bale dungurungun shi Allah din ka siffanta shi ka bashi sunaye ka bashi siffofi ka faɗi inda yake ko ka kone inda yake ta mi ta kawai wayonka da hankalinka kawai ganin haka tun da mahaluki kake kana nan to ya kamata Allah ya bambanto da kai tun da kana da wurin zama ko to Allah ba mutum da shi hankali ne nan. dole uba ya ba mutum da ɗa to tun da Allah ne ya kai mutum kake nan kake to shi ko Allah sun aka ya bambanto da kai to dole a yi wani abu da ya sha bamban kwarai to shi sai a ce yana ko ina ko in mutum hauka ce sai ce a ba ce ana ko bai ko ina aka ce bai ko ina gina gani ganin an abin ko sana kula na a kula sosai amma kan mu zo muna magana larabcin mu can alkalamu can mal kalamu kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i ka rikice abin ko ba haka ba eh, eh da sauransu wannan kalamu wannan na masu larabci daban a kula sosai ilmul kalamu da ilmul mantiq wannan da aƙidar ta zauna sosai sosai da sai a buɗe makaranta a rinka karantar da waɗannan abubuwa don gudun kar a fada ko ba haka ba amma to in bata zanna ba matsalar za a samu sai a tahi barbara a dawo da ciki ko ba haka ba ka tahi wajen karatun don ka gane sai a ka ga hanya sai ka ɓace sai mai aƙida sosai wanda ya sha aƙida daga Qur'ani da Sunna kuma ya fahimci maganganun waɗancan malamai shi zai zannawa yana gigita matsalolin ya ja aya ko hadisi da ta warware abin kaga sai in ta yi daidai sai aya sai zan ilmul kalami ko ilmul mantiq haka yake daidai kamar magana yahudawa ko kamar magana ahlul kitabi ina bana ai kun san magana ahlul kitabi haka aza ta malamai abinda alqur'ani ya tabbatar da gaskiya na ba sai ka wadi ba gaskiya ta daidai abinda qur'ani ya karyata ba sai ka ce karyata kai tsaye ba abinda baka samu tabbaci ne daga cikin qur'ani ko sunna game da wannan magana ba kuma baka samu korewa tai ba sai ka yi tawakkufi ba ma bukata kana faɗi ne ko ba haka ba to haka shi ba mantiq za ka ne da ilmul kalami za ka ne in ka karanta duk abin da ka samu nasu nususu sun ka tabbatar da wannan magana kaga tabbasta a yanzu in kun ka dan saurara kaɗan ash'ari abul hasan ash'ari mantiki na ko ko ilmul kalam na wani kai mun amfani wajen tabbatar da wata akida tabbatar da aqida qur'ani gairu makhluqin tabbatar da aqida mi gaba da mun ka mun ka hito wata akida da mun kai to babbar da mun kalli muna yi ru'yatul lahi tabbatar da ana ru'yatul lahi bayan da yawa da hujjojin hankali ba shine ilmul kalam amma a yayin da aka samu wafaka da ya kare tabbatar shi ne qur'ani ya tabbatar shikenan sai ba wala ba sai ma ai da aka so haka na kwadi to amma a yayin da in ya zo to su ku amma mu'tazila da jahame miskun su tabbata su ko da nan kuma dami da ilmul kalam da mantiki din ko ba haka ba to kaga an ka samu cin karo Allah samu gani mai na jin masu tambayin ilmul kalami da sauransu su karanci a zan gudu duk da gaskiya akwai matsalar ka ta ilmin ko yanzu aka ta cikin makarantun ne na kulliyoyin musulunci da shi ana akwai rigima akwai rashin da shawara aka yi da an cire shi ni da shawara ta aka biya ko da an cire shi duk abin da aka sa cikin kulliyoyin mu da sauran ana mantiki saboda ni saboda mutum da aka sawa shi mai yi bai san shi ba shi mai karantar da shi shi bai san shi ba ko ba haka ba kuma bai san da yake ba hasali kila mai da ki kai shi ma ko kadan bai sani ba balle ya sa da kwarai duk bai sani ba cikin duhu na ko ba haka ba saboda haka sai a ta samu matsaloli shi yasa duk wanda kare kulliya in dai ba mutum ya Allah ya sa ya sa'a ba yana zuwa karatun ahli sunna yana mina sai ya kare ta amma baran baran bai san inda ya fuskanta ba bai san miyayyo ba ko ba haka ba Allah ya samu gani mai tambaya na gaba yake cewa don Allah malam menene takaitaccen tarihin aqidar jahamiyya mu'tazila da shi'a wannan ya zo da baya makara aiko yawa ya zo da baya ne nan karatu an yi ne can sai dai dai kawai a dan tuna min wani lokaci da ta magana cewa in muka samu lokaci an ba yanzu yanzu ba sai dai in samu da lokaci tunda taqidan mun sa ta yanzu insha Allah sai mun ga abin da ya kwance ma mai nadi nadi yawa abin da so in ce abin da so in ce a ah, na magana za mu rubuta aki kowace jahamiya da akidunta motar da akidunta kaza da akidunta kana cin karo da mai akidar da ya faɗa maka sai akida wuri kaza na sai mu yi wani kamar dan wani dan kamus dan wani dictionary nami na akidu ba Allah kamar dan dictionary nasu da da an ce ma haka to dan kaza dan kaza ka cewa haka nan eh wannan kuma ina ne yana dan kadan kadan yawa insha Allah ba su da alaka to ina jin mu basu آه، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك